Matsalar tsadar makamashi a Najeriya abu ne da ke ci gaba da cewa al'ummar kasar tuwo a kwarya musamman ma tashin farashin iskar gas da naman fetur da ake gani a baya-bayan nan. An dai samu ƙari na kaso 19.3 a kan kowace gangar mai a kasuwar duniya a ƙarshen watan Satumba wanda ya sa kuɗin sauke man ya ƙaru zuwa naira 596 da kwabo 93 daga kusan naira 500 kan kowace lita a watan Yulin shekarar 2023 lamarin da ya jawo ƙarin farashin kowace lita a da gidajen sayar da mai a ƙasar. a yin rangadin duba aikin shimfiɗa layin iskar gas na akk a yankin kwali na birnin tarayya abuja mataimakin shugaban kamfanin nnpcl a fannin iskar gas da makamashi olalekan ogunleye ya ce akk is an economic prosperity project bututun iskar gas na ajokuta da zai ratsa ta wani bangare na abuja ya je kaduna zuwa kano aiki ne na bunƙasar tattalin arziki kuma nnpcl na ba da fifiko don tabbatar da karasa aikin akan lokaci tare da haɗin gwiwar kamfanin da aka baiwa kwangilar wato olisa da sauran masu ruwa da tsaki da cikakken goyon baya daga gwamnatin tarayya yana mai cewa yana taya 'yan Najeriya murna tare da jinjina ga gwamnatin kasar kan goyon bayan da aka baiwa NPCN kuma bunƙasar tattalin arzikin Najeriya na nan tafi. A nasa bangare, ƙaramin ministan albarkatun man fetur fannin iskar gas, Ekberikbe Ekbo ya jaddada mahimmancin shimfiɗa iskar gas na AKK yana mai cewa. A yau duniya ta amince da iskar gas a matsayin gagarumin sauyi a fannin makamashi kuma ko shakka babu shugaban Najeriya Najeriya ya bayyana karara cewa iskar gas ne sabon man fetur. Kazalika, Ekpo ya ce iskar gas na wakilcin makamashi kuma dole ne a bada mahimmanci wajen aikin shimfiɗa layin gas na AKK don tabbatar da cewa dukkan jihohin ƙasar sun sami iskar gas. Samar da ire-iren wannan ababen more rayuwa da kuma aiwatarwa ta yadda 'yan ƙasa za su ci moriyarsu abu ne da kamar wuya. Shin menene alfanun wannan aiki ga al'ummar Najeriya a daidai wannan lokaci? Shugaban hukumar NMDPRA mai kula da dokokin fannin albarkatun albarkatun man fetur da iskar gas ta Najeriya injiniya Faruk Ahmad ya ce aikin babban alheri ne ga jama'ar Arewa. To wannan wajen da muka zo akan aikin wannan bututu na wanda zai dauko iskan gas daga kudancin Najeriya zuwa Arewa. Dai wanda ake kira AKK wato Abuja Kaduna Kano ya hito daga daga Ajakuta ya zo Abuja ya je Kano ya je Kaduna wannan ba karamin alheri bane ga jama'a Arewa. Saboda in an kawo iskan gas zuwa Abuja zai samar da wutar lantarki wanda zai bunkashi duk masu 'yan business bin kasuwanci masu industry su su kafa abuja kuma kuna tunawa a lokacin da kaduna duka masaka in an kai wannan layin kaduna duka masana'antu za su bunkasa balantana kano kano ma garin gaban 'yan kasuwa ne to ya kai shi gaskiya abun zai taimaka ma arewa hadde wajen neman aiki na jama'a da yara da 'yan makaranta da saboda haka mu taimaka mu yi ta addu'a Allah nuna mana wannan abun ya tabbata kuma jama'a sun amfana to yanzu su waɗannan masu aiki yake sun ce insha Allah watan Juli ko Agusta za su kare wannan layin har zuwa Abuja, Kaduna da zuwa Kano. In kuma an kare layin za a fara zuba iskan gas daga can kudanci. Insha Allah lokacin ne komai zai kara abin da kwanakin bayan shugaban kasa ya je ya kaddamar da wani gidan wuta a gwagwalada to shi wannan iskan gas wannan layin shi zai fara zuwa can ko zai taimaka mu jama'a ma'aikatu da gidaje da kuma masakatu wasu mazauna yankin da ake gudanar da aikin di sun buƙaci gwamnati ta karasa aikin akan lokaci don 'yan ƙasa su fara cin moriyarsa masana di sun ce idan aka karasa aikin bututun na iya jigilar iskar gas mai siffar cubic biliyan biyu a kowace rana zuwa kamfanonin samar da wutar lantarki masu zaman kansu guda uku da za a samar a Abuja, Kaduna, Kano da sauran masana'antu masu amfani da iskar gas da kuma wasu da aka gano tare da neman 'yan kasuwa su shigo don a dama da su. Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.